أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، دام تاشد tashi في na 66 a cikin العزية الشيخ الإمام أبو الحسن الشاذلي رحمة الله عليه آه، wanda wannan darasi za mu yi shi a yau 26 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1433 wadda ta yi daidai da 16 ga watan 6 na shekara ta 2012 a za mu tashi sabon fasali a cikin babu zakka babin zakka shine faslun fi zakatil harf fasali da yake magana akan Zakar. alharf wato ai almahruf abin amfanin gona zakar amfanin gona abinda ake shukawa sannan a yi masa ban ruwa ko kuma ruwan sama ya shayar da shi sannan har ya isa sannan a girbe shi ya zama to amfani to bayani akan zakarsa domin wannan ya ɗaya daga cikin jinsin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wajabcin zakka ya bayyana wajabcin zakka a kansa da mikidarin abin da ake da mikidarin nisabin sa da kuma mikidarin abin da ake fitarwa eh, asalin zakkar amfanin gona malamai suna suna cewa asali a cikin alqur'ani bayanin sa yazo inda a cikin suratul a'raf inda Allah madaukakin sarki ya ambata ya ce wa atu haqqahu yawma hasadihi ya farkon a cikin suratul an'am ya farkon ayar take na'am a cikin inda Allah madaukakin sarki a yake cewa na'am وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا Allah madaukakin sarki ce shi ne wanda huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushat shi ne Allah madaukakin sarki shi ne wanda ya halici ne wanda wato ya fitar da aljannatai waɗanda suke ma'arushatin <clears throat> a waɗanda suke wato masu rassa wanda suke wato ababen ɗaukakawa wa gairar ma'arushat da kuma waɗanda suke tafiya wato a bayan ƙasa su ne waɗanda suke yatsu a bayan kasa wa min al'a ah, wadda ki oh, na'am wan nakhla waz zar'a kuma shine Allah madaukakin sarki wanda ya halicci wato nakhal ya'yan ita wato dabino waz zar'a da kuma wato kwaya abinci wanda yake yake fitar da kwaya su ne suka masu alkama da sauransu muktalifan ukuluhu wanda abincinsa yake wato ɗanɗanansa mai saɓani was zaitun kuma Allah shine wanda ya halicci bishiyar zaitun war rumman da bishiyar rumman mutashabihan wa ghayra mutashabih me kama da juna da kuma marar kama me suna kama da juna amma kuma ba su ba kama kaga zaitun bishiyar iri ɗaya ce amma sai ga wani ya fito kore wani ya fito baki kaga abin nan inibi gashi duk sun yi kama ɗaya amma kuma ɗanɗanan daban wani mai tsamu tsami wani mai zaki sosai kowanne a kulumin samarihi ida asmara Allah ce ku ci daga wato ‘ya'yayen itatuwa idan asmara idan ya suka idan suka idan suka yi suka fitar da ‘ya'yayen itatuwa wa atu haqqahu yawma hasadihi ku bayar da haƙƙinsa a ranar girbinsa to wannan jumlar ita ce abinda malamai suke cewa ta yi nuni akan wajabcin zakkan amfanin gona Allah ya ce ku bayar da haƙƙinsa haƙƙin wato wannan abin da Allah ya fitar muku da shi na amfanin da kuka noma yau mahasadihi a ranar girbinsa a ranar girbi don haka ita wannan zakka ba a shaddanta mata wato alhaul ba a cewa sai an abin da aka yi sai ya shekara a ran da aka yi girbi idan da za ka yi girbi sau uku a shekara haka za ka fitar da zakka sau uku a cikin shekara in za ka yi girbi sau ɗaya ka fitar da zakar sau ɗaya wa atu haqqahu yawma hasadihi ku bayar da haƙƙinsa ranar wato a ranar sa wala tusrifu kada ku yi kada ku yi banga kada ku yi israfi inna Allah la yuhibbu innahu la yuhibbu al-musrifin lalle Allah shi baya san masu banga wannan shine asalin sa a cikin alqur'ani a bayani bayani zo daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam akan miqdarin sa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi zakka daga abin da ake nomawa a madina wanda yake mafi yawansa shine dabino shi ya fi shahara ya karɓi zakar dabino ana noma kayan kulubutu shine kayan amfanin gona irin kamar su abin nan lansir akwai ana ana nuna wani nau'i na lansir a madina ana noman sa da irin su birsam a annabi sallallahu alaihi bai karɓi zakar wannan ba amma ya karɓi zakar dabino wanda ake noma shi a madina ya karbi zakar inibi yayin da aka busar da shi ya koma ya zamanto zabib ya karbi zakarsa kuma ya yi bayanin cewa akwai zakka a cikin kwaya laisa fi ma duna hamsati ausukin min habbin wala samarin sadaka abinda bai kai wasu ibiyar ba na ƙwaya da ake nomawa ko kuma wato amfanin gona shine kamar dabino ɗin ko inibi to babu zaka a cikinsa idan bai kai wusuki guda biyar ba to malamai sun yi saɓani a kan miƙidarin waɗanne irin jinsin abubuwan amfanin gona ne ake fitar musu da zakka waɗanne irin jinsi ne ba a fitarwa domin an ga daga cikin amfanin gona akwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani ya bayani miƙidarin zakkarsa kuma ya karɓi zakka daga wajen daga ciki akwai kuma wanda a madina bai karɓi zakka ba to haka malamai suka yi saɓani wanda suka fi kowa yalwatawa a wajen karɓar zakka kuma har waɗansu malamai suke cewa sun fi kowa wato fifitawa ga talakawa su ne matsabar hanafiya sun ce duk abin da ake nomawa duk abin da za a noma akwai zakka a cikinsa duk abin da za a noma kowane iri ne inda nomansa za a yi ko noman rani ko noman damuna ko noman ban ruwa ko noman kuma a kyale shi da ruwan sama ya shayar da shi akwai zakka a cikinsa sawawun ana ajiye shi ko ba a ajiye shi sawawun ana auna shi ko ba a auna shi su suka fi kowa wasa'awa don haka waɗansu malamai suka ce su ne suka fi kowa bayar da rabo ga talakawa domin yayin da ya zama to kan cewar an wasa'a kaga duk mai noma daga dukkan abin da ya noma akwai rabon bayan Allah a ciki mazhabar hanafiya kenan mazhabar ta fi takurawa da ce mazhabar waɗansu daga cikin magabata wanda suka ce jinsi hudu ne kawai ake fitan musu da zakka da alkama da sha'ir wanda yake nau'i ne na alkama da dabino busasshe a tamro da inibi busasshe a zabi amma dukkan sauran abin da ake noma babu zakka a ciki ga sun fi kowa takurawa saboda in ba wannan jinsin guda hudu ba ba a fitar da zakka su a wajen su an ruwaito a dama tumatur hata malik ma ba a fitar da zakka a wajen wato su shinkafa su dawa su gero su maiwa duk ba a fitar musu da zakka a wajen wannan ma ba da ake danganta da waɗansu daga cikin tabi'ai ita tafi kowanne takurawa to mazhabar da tafi kowace tsaki ita ce mazhabar malik da shafi'i mazhabar imam malik da mazhabar shafi'i suka ce duk abin da ake tana duk abin da ake iya ajiye shi bai ɓaci ba kuma ya zamanto shine sana'a shine ake dogaro a kansa wajen cin abinci za a iya yin abinci da shi ba kamar abin wato abin san wato abinci ne na marmari ba abinci ne na asali don a ci abinci a gino a kansa to ana fitar masa da zakka amma abin da yake ba za a iya ajiye shi ba saboda zai iya ɓaci ko da ana iya rayuwa a kansa to ba za a fitar masa da zakka ba saboda haka kamar saboda haka kamar kaga kamar a a wato kulukutu kamar irin su kabewa kamar irin su kankana ka kankana ba za ta yi ajiye ta ba amma mutum akwai wanda za ta yi rayuwa akan kankana duk da yake kuma ta marmari ce ita jin ba a ikhtiyati ba a iya rayuwa akan ta kuma ba a iya ajiye ta to babu zakka a cikin ta kuma kusa da wannan shine masabar shafi'i masabar shafi'i ma kamar masabar maliku take sai dai suna yi a cikin illar ɗaya suke sai dai suna sabani a cikin tsaye ko abubuwan da ake fitar musu da zakka mazhabar imamu ahmad suka ce su ma yayi kama da mazhabar malik sai dai sun dan fita kurawa suka ce duk abin da ake iya ajiye shi in dai za a auna shi da kwano in dai auna awansa za a yi to akwai zakka a ciki dukkan abin da ake yin a ake iya ajiye shi in dai za a auna shi saboda kan ana ajiye shi kuma ana iya cin abinci da shi amma kuma ba abu ne wanda ake wanda ake awansa ba sai dai a sayar da shi a kirge hmm, kamar lows hmm, kamar abin nan kamar aljauz kai kenan wani nau'i ne na wato wannan ya sunan wannan wannan ba tsamiya ba giginya nau'i ne na giginya a ba giginya goruba goruba kamar goruba goruba ba a awanka a wajen imam ahmad tun da za a iya ajiye ta dade daɗe za a fitar mata da zakka ba za a fitar mata da zakka ba goruba saboda ba a awanta amma kamar lau wani nau'i ne na abin nan kamar wani nau'i ne na gyada wanda yaya suke ce masa na ya suke ce masa da turanci wannan abu wanda za ka sa a cikin dadino din nan wani kamar a a chazelnut suke ce masa da turanci chazelnut eh amma ka san a Iran yana da yawa <laughs> eh ana sa a cikin dabino da cikin alawa cikin chocolate akan sa shi a wajen Malik ba za a fitar masa da zakka ba tunda ba abu ne na marmari amma a wajen Imam Ahmad tunda ana awansa za a fitar masa da zakka saboda haka mataba da tarjihi akan wannan mataba abu ne wanda yake yana da wahala saboda abu ne wanda yake an yi kowane daga cikin malaman nan ya duba ya zuwa ga fahimtarsa ga nusus tunda ba illa ce mansusa ba ba illa ce da ake nassinta ba illa ce wanda yake ta hanyar istihadi aka yi aka isa zuwa gare ta wanda har imamul qarashi ta shine ake ce ma takhrijul mafar wato manaf as-sabr wa taqsim ka duba sifofin da ke cikin abubuwan da aka ce a fitan musu da zakka sai ga abubuwan da yake ba bashi da bai cancanta a rataye hukuncin zakka da shi ba sai ka fitar da shi sai to wanda sifar wanda a sifar da ta saura ita ce ta cancanta a fitar da zakka kuma gaskiya matabar malik ta fi karfi a nan saboda in ka duba abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi zakkar za ka ga duk abin da malik ya faɗa a kansu ya tabbata a kansu ana iya cin ana iya rayuwa a kansu kamar dino da alkama da zabib ana rayuwa a kansu ba kamar abu ne wanda ake miya da shi ba kawai haka zalika amma kuma abubuwan da yake ba a rayuwa a kansu annabi sallallahu alaihi bai karbi da gare su ba kamar al-khudrawat kayan wato marmari da irin kayan lambu kayan lambu akwai su a Madina Abu Hanifa ya ce akwai zaka a ciki almajirinsa alqazi abu yusuf da ya zo madina a gaban harunan rashid ya ce zai yi mukabala da imamu malik daga cikin matsalar da ya kawo ma malik shine ya kawo matsala guda biyu ya kawo masa wanda ke kuma duk da malik ya masa da malik ya bayyana masa hujja ta ya kyala malamin su abu hanifa ya dawo ra'ayin malik matsala ta farko shine miqdarun mujun annabi sallallahu alaihi wasallam mujin nabi saboda mudunnabi wajen mutanen iraq ya sha bamban da na mutanen madina abu yusuf ya zo yake kafa hujja da cewa ai na iraq wanda shi ne amirul muminin ya tabbatar shi ya fi cancanta ba na mutanen madina ba kuma na shi ne ainihin mujin annabi sallallahu alaihi wasallam sai imam malik ya ya kirawo masa mutane ya ce zo ina mujinku da kuke awo da shi a gidanku menene labarin sai ce wannan mudu na gaje shi daga wajen babana shi kuma ya gaje shi daga wajen kakana wanda shi kuma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka tun zamanin annabi yana nan kenan wannan ma yace ni ma wannan mudu na gaje shi daga wajen mahaifina shi kuma ya gaje shi daga wajen mahaifinsa wanda shi ma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abu yusuf yace kurunko ya koma wajen malik na biyu yace ka ce ba a fitar da zakka a cikin kayan lambu gashi kuma Allah ya ce wa atu haqqahu yawma hasadihi ku bayar da haƙƙin zakkar abu yayin da kuka yi girbin sa kayan lambu ba girbin su ake yi ba in suka nuna ba girbe su ake ba to dan me kuka ce ba za ku ba da zakkar sa ba sai Imam Malik ya ce haka muke haka mutanen Madina suke suna noman kayan lambu ba su taba ba ba su taba fitar da zakka ba tun ba mu Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba cewa ku biya ku ba da zakkar kayan lambu ba ya kirawo waɗansu daga cikin masu noman kayan lambu a madina ya ce ku gonanku tun yaushe kuke noman lambu yaya ka sami iyayenka suna yi ya ce haka ya sami iyayensa suna yi ba sa fitar da zakka kuma kuma mahaifinsa sahabin annabi sallallahu alaihi ko kakansa sahabin annabi sallallahu alaihi ne nan ma imam abu yusuf ya bar magana abu hanifa ya dawo kan maganan malik to da Allah akwai lamba akwai mota lamba fe 491 abj a ta tare hanya akwai wanda yake so ya fita an tare masa hanya sai dai janye ta to wannan kusan shine kamar mukaddima akan wannan akan wannan babi a mazhabar malik akan wannan da illar da suka tafi a kai wanda yake kuma kusa da ita saman ita mazhabar shafi'i Allah ya ji kansu baki daya su ne a zahiri ta fuskar dalili suka fi karfi sun yi amfani da nassi kuma sun yi amfani da ma'anan nassi ba su tsaya akan kawai balo-balon abinda kadai aka faɗa ba a sun yi ma amfani da ma'anar da ke cikin wannan nassi suka fitar da illa wadda take sahihiya wadda a kanta suka rinka kiyasin dukkan abubuwan da ke zakka ta ta a ciki ko ba a fitar da zakka to ah, yace wa huwa al al muttakhadhu lil 'aishi ghaliban abin da ake nufi da al-mahruz ya so fassara mana me mahruz wanda ake fitar masa da zakka amfanin gona shine al-muqtatu wanda ake tiyati da shi ma'anar tiyati wanda ake iya wato rayuwa a kansa ay al-muttakhadhu lil aishi galiban wanda aka rike shi domin a rayu a kansa ta fuskar galibi ba dan marmari ba dan rayuwa abinda za a yi tuwo ko a yi gurasa ko a yi biredi ko kuma a dafa shi a ci shi warawara ko a yi tuwansa ko a yi makamancinsa dai wanda yake ake iya rayuwa a kansa a kan abincin da kowa zai ci ba don marmari ba to ɗaya sifar da bai faɗa ba a cikin nan shine ne izdihar wanda za a iya ajiye shi tunda akwai abin da za a iya cinsa a rayu a kansa amma ba a iya ajiye shi ko ba haka ba kamar doya ko doya inda ba an mayar da ita in ba garinta aka mayar da shi in ba garin aka mayar da ita gari ba doya ka ga iyakar ajiye ta iyakar in ka ajiye doya iyakar wata wata nawa zaki ko za ka yi ajiye ta sai shekara ta shekara kamar ta shekaru a sto kamar yadda za ka iya ajiye shinkafa ka gani na'am amma shi ma zuwa wani lokaci ne ko ba mutlakan ba ba kamar shinkafa da wake ba ba kamar shinkafa da wake ba saboda haka akwai wannan sifa ta al-iddihar ko dankali dankali kaga zaka iya rayuwa akan za a iya yin so za a iya soyayyen dankali za a iya dafaffen dankali a ci da gishiri ya zama to abinci amma ba za a iya aji dankali ya wata da watanni ba zai baci saboda haka ba kawai al-iqtiyat din ake duba ba akwai kuma al-iddihar shi yasa imamul qarafi yace ma yace ma yudharu ma lil iqtiyat abinda ake iya ajiye shi a suto a ajiye shi a yi masa ajiya domin a rayu a kansa za a iya ajiye shi a rumbu to wannan shine abinda ake fitar masa da zakka to yace fatajibu zakatu fil himba dan haka zakka tana wajaba akan alkama wa sha'ir da ash-sha'ir sha'ir nau'i ne na alkama shi da ake ce masa bali da turanci kamar kamar alkama yake bali da da alkama da su ana fitan wajibi ne a fitan musu da zakka to kowanne daga cikin su jinsi ne ko ka za iya hada su kamar alal misali ka je kura kayi hayar gona za ka yi noman rani sai ka shuka alkama sai aka kawo maka wani nau'i na wata alkama ta wata ƙasa daban ko kuma aka kawo maka nau'in bali aka ce ai gashi yana ci kasuwarsa tana tafiya biredinsa ya fi daɗi don haka ka sayi shi a nomansa sai ka noma shi tare da alkama a cikin gona da ka tashi yin girbi za ka haɗa bali ɗin ne sha'ir ɗin tare da alkamar koko kowanne za ka ware shi akan cewa jinsi ne to wannan akwai sabani amma dai kauli mafi rinjaye shine hada su zakai saboda sun yi sun yi kama da juna shi sha'ir da wani nau'i na alkamar yaman da ake ce mata asul duk an a wajen malik an dauke su jinsi daya duk da yake a wajen zakka a wajen riba jinsi daban ne a wajen ciniki don haka ba za ka iya cinikin alkama da bali ya zama to ka yi tafa za ka iya yin cinikin alkama da bali kai fadul a tsakanin tun da ba jinsi ba ne jinsi daban-daban ne amma a zakka za ka haɗe su zama to jinsi ɗaya saboda haka idan ka noma idan ka noma ya zamanto to alkamar da ka noma ba ta kai misali ba amma kuma in aka haɗa da bali ɗin da sha'ir ɗin za ta kai nisabi to sai ka fitar da zakka idan kuka ce ba a yin zammu ba a haɗe su ya zama to ka noma alkama ba ta kai nisabi ba ka noma sha'ir bai kai nisabi ba to ba ka da zakka idan babu banmu kun fahimta kamar alal misali ka yi noman alkama da kai girbi sai zama to ka samu sa'i 200 kwano 200 na bogaji don shi ne mikidarin sa'i kamar yadda za mu zo muku bayanin mikidarin abin da ake fitarwa na nisabi da aka yi noma sai ka samu kwano 200 kwano 200 babu zakka a ciki dan sai aka yi sa'i 300 sannan zaka fitar da zakka kuma kai noman sha'ir da kai girbi shi ma kwano 200 shi ma ka kwano 200 bai kai nisabi babu zakka idan ka ce kowanne daga cikin su jinsi ne amma in ka ce jinsi ɗaya ne kaga zaka haɗe su kenan in ka haɗe su kaga sun zama to kwano 400 kwano hudu ya kai nisabi sai ka fitar da zakka saboda haka a cikin zakka dole ne ka san abubuwan da ake haɗe su su zamanto jinsi a zamanto abu ɗaya da abubuwan da ba a haɗe su alhimfa da sha'ir alkama da sha'ir jinsi ne amma nan ba ma noman sha'ir wal'ur shinkafa shinkafa ita kanta jinsi ce kowace irin shinkafa yi, yar garko ce ko yar thailand ce ko yar ina ce idan a cikin gonarka kayi nau'in shinkafa daban-daban haɗe su za ka yi gabaki ɗaya zamanto jinsi tunda kowannen su jinsi amma ba za ka haɗa shinkafa da wake ba ba za ka haɗa shinkafa da alkama ba don ba jinsi ba ne wani hauyi da makamancin su na daga wato alfagubu wato kwaya wadda ake nomanta kamar gero da maiwa da dawa dukkaninsu waɗannan kowane daga cikin su jinsi ne sai dai dangame da gero da maiwa gero da maiwa jinsi ne kowanne daga cikinsu jinsi ne daban ko jinsi ɗaya ne kowanne ɗaya ne ko kuwa daga baki ɗayansu jinsi ɗaya ne jinsi ɗaya ne za a haɗa gero tare da maiwa saboda kusancinsu wajen kama to waɗansu malamai suna cewa su ibra da suna ne inda an ba su suna daban to sun zamanto daban saboda haka gero daban maiwa daban tunda an yi musu suna na daban alkama daban sha'ir daban eh ko to waɗansu to ai wannan ni na na kawo muku ne dan naji tunda ni ban san wannan ba baya cikin tafai tunda su ba su da maiwa a cikin tafan mu na fikihu ba su da suna ambatan gero addukhun amma ba su ambatan maiwa saboda ba santa ba mu ne muka santa mu ne zamu ijtihadi mu duba mu gani daga abinda malamai suka zamanto shine shine illar da yasa ake daukan abu jinsi ne ko ba jinsi ba waɗansu suna cewa ana daukan jinsi daga suna idan suna ya zamanto daban to sun zamanto jinsi daban saboda aka alkama daban take sha'ir daban yake tun da an ba su suna daban waɗansu kuma suna mayarwa ya zuwa ga amfani amfanin da ake yi da kuma da kuma sifar da kuma sifar tasu idan sun zamanto ɗaya sai a mayar da su jinsi ɗaya ko da sunan daban ne don haka kun ga wato su ne kaga kamar a wake da gujiya da adas yanto da irin koren waken nan peas hmm? da da nam da waken soya kaga duk wannan a wajen malikiya jinsi ɗaya ne ga su kuma sunayensu daban-daban saboda suna ganin amfaninsu kusan dubbe ne amfaninsu kusan dubbe ne yanda ake shuka su yawanci diya ɗo suke a ƙasa sannan kuma ana ajiye su sannan kuma da yawa daga cikinsu akan narka su a mayar da su a ci su tare da abinci kamar yadda ake narka pool ko a narka adas ko a narka wannan himmas films nan da ake tarwa wanda za ga ana cin su da biredi eh, eh, humus humus himmas ne amma laraba yanzu humus suke ce masa kaga shi ma ai a fi ne ake narka shi a rinka cinsa da biredi a rayu a kansa to saboda wannan sai suka mai da shi ci guda ɗaya duk da yake watakila tsadar su daban ce tsadar wake daban tsadar gujiya daban tsadar waken soya daban ko ba haka ba wannan kuma abu ne na kasuwa don haka yanzu za mu iya cewa gero da mai wa jinsi ne ko ba jinsi ba ne jinsi ɗaya ne to ni ma dai shi ne fahimta ta hmm, shi ne fahimta ta alƙali usman mai ake cewa a soro suna cewa jinsi ne a karatu a wajen malamanmu na soro gewa da mai wa suna cewa jinsi ne ko to na'am duk koko ake yi da su <laughs> eh. to to ga wani illa to bar nuna muku kun ga yanda ake kun ga yanda ake yin kun ga wannan misalin da malam Musa ya kawo yanda ake usulul fiqh yanda ake gane al-wasful fardi hmm, wal wasful mu'assir akwai sifa da take tasiri a cikin hukunci akwai sifa da da ba ta tasiri a cikin hukunci ya ce wai dandanan su ba ɗaya bane wani ya fi wani daɗi to dandano, sifa ce mu'assira ko wasful fardi eh wasu ne tsarbi ba shi da asasi eh? tun da a cikin abu wanda yake guda ɗaya za a samu bambanci za a samu bambancin ɗanɗano gashi ma Allah ya ce mutashabihar wa ghairu mutashabih eh eh sinwanun wa ghairu sinwan saboda haka duk wannan kaga kenan ba ta bashi da tasiri to wannan kun ga wannan tambayar ta da muhimmanci saboda ku gane me yanda malaman usul sai ya gane ba kowane sifa ne idan ka kawo a cikin hukunci ke tasiri a cikin hukunci ba sifar da take tasiri shine ake cewa alwasful mu'assir ko kuma alwasful munasib wanda baya tasiri shine ake cewa alwasful tardi wanda yake sifa ce tana nan amma an watsar da ita na'am to wato shi asali dabino shi ko dai ka ci shi danye ka ci shi a sabon dabino ko kuma ka ci shi a tsohon dabino shi da wanda aka kyale shi har ya zamanto kan cewa ya tsotse ya zamanto a tsohon dabino za a iya ajiye shi lokaci mai tsawo amma an aka bar shi idan kawai wai in aka bashi haka ba zai lalace ba hmm? zai nuna ya koma ya zamanto bala sannan daga baya bayan zamanto bala ya zamanto tam haka zalika inibi amma shi ko wannan kamar tumatir shi wannan aiki ake masa na musamman domin ya zamanto an yi amfani da shi yayin da ya zamanto busashe ya zamanto dan da maso hmm? haka zalika kamar doya aiki ake mata amma yadda ita gari ko rogo aiki ita ma ake mata amma yadda shi kura-kura don haka wannan ina ganin ya ɗaya daga cikin abin da yake ya bambanta shi tare da dabino da inibi shi ne bambanta kamar su doya da rogo daga dabino da inibi da irin su tumatur ɗin ma wafil katsani haka zalika zakka tana wajaba a cikin alkafani su ne wato abubuwan da suke yaɗo a ƙasa jinsi ne guda bakwai eh, ne guda bakwai ya kawo misalin su da guda hudu ya ambaci guda hudu bai ba ambaci sauran guda uku din ba na farkon su al'adar. al'adas shine a wato a wanda ake ce masa lentils yana nan za a gan shi kamar ruwan rawaya rawaya haka yalo yalo wanda larabawa a kasashen larabawa suna dafa shi suna markaɗa shi a rinka cinsa tare da biredi kuma abinci ne walbasila da albasila shi ma nau'i ne na wani irin nau'i ne na wake wanda yake kore walful da alful shi ne kamar gujiya yake peanut ake ce masa da turanci alfulus sudani alfulus sudani ana markaɗa shi ya zamanto a mayar da shi shi ma ana iya dafa shi a ko markaɗa shi bayan an dafa shi ɗanyen kuma ana iya markaɗa shi ya zamanto kamar tunkuza kamar tunkuza ta ta gyada a rinka cinsa tare da a rinka cinsa shi ma tare da biredi idan ya zamanto an markada shi din ya zamanto lukui-lukui wal himmas da hummus shi ma yana daga cikin wannan dukkaninsu waɗannan akwai zaka a cikinsu kuma dukkaninsu sinti ɗaya ne in aka haɗe su in aka yi nomansu idan kai noman su a cikin gona a don haka yanzu kamar kaga wanda suke noman wake na gida da waken soya in suka tashi fitar da zakka haɗe su za su zamanto sinci guda ɗaya idan sun kai idan waken gida da mutum ya yi bai kai nisabi ba waken soya shi ma bai kai nisabi ba amma in ya haɗe su za su kai nisabi zakka ta waje ba ba zai ce sai kowanne daga cikin ya zama to nisabi ba kowanne ya fitar masa da nasa haɗe su zai zama to sinti guda ɗaya haka zalika idan mutum ya yi haka zalika gujiya idan mutum ya nomanta tana daga cikin alkafani to gyaɗa fa gyaɗa tana daga cikin ya tana daga cikin alkafani ita ma yatsu take yi ko kuma ita ma ana fitar ana iya rayuwa a kanta musamman manta to ni a ina ga yawanci malamai sukan ɗauki gyaɗa sukan bata hukuncin zaitun ne zaitun saboda tace mayanta da ake don shi ne mafi yawan amfanin gyaɗa manta ake amfani da shi to kuma malik abin da ya ce kenan dangane da zaitun haka zalika kan wannan a kurtum al shi ne sunflower oil din da aka zo ya ce babu zata a cikinsa sai aka ce masa aiko ana fitar da mai mai yawa a ciki yace ana fitar da mai mai yawa to akwai zakka yi kiyasin sa akan zaitun yace in dai ana fitar da mai mai yawa a ciki akwai zakka haka zalika wani irin nau'i na abin nan wannan alkatan shine linsi shi ma za ka gan shi a ni ban san sunansa da hausa ba amma na ga hotonsa na ga akwai hotonsa a cikin encyclopedia kuma za ka gan shi a cikin gona haka kamar a abin nan haka kamar wani ɗan dunkulallen wato kamar koren kamar tumatir za ka ganshi dunkulallen in ya bushe a cikinsa akwai ƙwayoyi ƙwayoyin akwai mai a cikinsu linfid to shi ma wannan malik da aka tambaye shi a kansa ya ce babu zakka amma da aka ce masa ana ana tatsan mai mai yawa a ciki ya ce akwai zakka sai dai shi zakkarsa man ake fitarwa sai an tace man kamar yadda ke dangane da zakar zaitun da zakar zaitun idan mutum wato ya yi noman zaitun aka auna ya ga ya kai wato a nisabi to ba daga kwayar zaitun din zai fitar ba kamar gyada din ma ba daga kwayar da gyadar zai fitar ba a sai an tace ya zamanto mai sannan sai fitar da zakar amma idan bai idan bai tsaya an tace ya zamanto mai bai fitar da zakar ya bayar haka kamar na gyada yayi ko yi ba a zahir ya saboda ita musamman gyada tana shan bambanci da azaitun saboda ita gyada bayan man na farko dai ana iya abin nan akwai tunkuza a ciki wanda yake ake yin kuli da shi shi kansa bawon ana iya amfani da shi a sayar da shi ya zamanto wani abu to saboda wannan abin bai kamata kawai mutum a ce akan man ake za a fitar da zakar ba kamata a fitar daga cikin kwayar baki ɗaya. wa fi tamri wa zabibi wa zaitun haka zalika zakka tana wajaba a cikin at-tamr shine dabino wanda yake wanda yake da daddan dabino tsohon dabino busasshe wa zabib da inibi wanda yake busasshe wa zaitun da kuma az-zaitun an san zaitun ai wanda yake ana iya tatse shi ai mai da shi kuma ana iya cin sa haka wala ta jibu fil qasab zakka ba ta wajaba a cikin alqasab shine wato kamar su rake kenan kamar su rake da dai nau'in na jinsin su na wato wanda ake cewa reed sanda wanda yake za ta ga a cikin sa akwai totuwa wanda totuwan nan za ta iya zamantowa abinci ko za a yi amfani da ita don game da wani abu amma wannan babu zakka a ciki wal buqul eh, eh, eh, za mu zo akan mangoro wal buqul da kayan lambu kayan lambu koraye kamar irin su lansir kamar irin su salad hmm, kamar irin su karas duk wannan babu zakka a ciki da irin su tumatir da irin su tattasai na'am eh busasshen tattasai eh wannan busasshen tattasai sai dai akan farashinsa amma ba akan wanda aka nome ba don ba a bushe ke fitowa ba sai ka yi masa abubuwa sannan za ka busar da shi albukul babu zakka a cikinsu dalili kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbi zakkar kudawa wata wattin da attin tsaure attin duk da yake ana busar da shi malik yana da kauli biyu a kan tsaure a wani kaulin a cikin zahirin mudawwana ce akwai zakka a ciki amma a cikin waɗansu riwayoyin waɗansu daga cikin almajiransa sun nuna cewa babu zaka a cikin attin faure saboda ya sha bamban da dabino bai yi yawan a inda yake a inda yake fitowa mutane ba sa ta'amuri da shi kamar inda mutane suke ta'amuri da dabino a inda dabino yake fitowa dabino abinci ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baitul la tamra fihi jiyaun gidan da babu dabino a cikin sa mayun wata ne mana an akwai dabino ba a jin yunwa kenan wato akwai abinci dabino abinci ne to atin ko ba abinci bane wannan ya ambaci atin ah, malam ya ambaci atin anan dan ya nuna mana jinsin dukkan wato ƴaƴan kayan marmari kamar su mangwaro eh, kamar su lemu kamar su ayaba duk da yake ba su kama da atin ba shi atin ana busar da shi ya daɗe amma ba a cin sai dan marmari don haka ba a cinsa domin al'iqtiyat duk da yake za a iya iddiharinsa za a iya ajiye shi ya daɗe amma ba a iya ba cinsa ake a matsayin abinci na wato abincin da za a yi dogaro da shi ba don haka kamar mangwar kamar sauran 'ya'yan kayan marmari ne kenan ake ɗaukansa kamar sauran 'ya'yan itatuwa irin su mangwar sauransu biyawansu babu zakka a ciki hatta wajen imam ahmad ma babu zakka a su mangoro tunda mangoro ba a awansa kirga kirga in dai zaka sayar da shi ka sayar da shi a komi ko a kidaya ko a bisa kidaya wal fawakih to nan ma to ya ambace su wal fawakih da kuma wato kayan marmari kan rumman kamar rumman an san rumman ai ko rumman pomegranate wanda yake yana cikin dan abin nan a a kokonsa da ya rufe shi sannan a ciki kuma akwai kwaya ja ne haka lullube da shi ana sosansa kuma ana tatse shi a yi abin nan a yi ruwansa a yi tsiminsa a yi ruwansa to kayan mammari na'am zuma akwai saɓani a kai a waɗansu malamai sun ce akwai zakka a zuma Shi ne matabar imam ahmad saboda kuma sun karfafa akan cewa sayyidina umar ya karbi akwai akwai wannan akwai sahabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wata wani yankin yankin waje wanda yana noman zuma a ciki kuma yana kawo zakarta ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana karba hadisin da'if ne amma malamai sun waɗansu malamai sun kafa hujja da wannan da kuma qaba'un waɗansu daga cikin da da kuma hukuncin sayyidina Umar kan cewa ya ci gaba da karban zakka akai imam malik su kuma sun yi dogaro ga ƙaba'in umar ibn abdulaziz duk da yake ba sahabi ba ne amma yana daga cikin al'umara wanda ake gani a masu istiqama ne saboda haka shi umar ibn abdulaziz ya ce baya karban zakka akan asal akan zuma kuma ya ce babu zakka akai amma mutum ya ihtiyati al'aula idan mutum ya yana noman zuma ya fitar da zakkata. to amma me nisabinta me sabinta na'am gaskiya sau da aka ba baki zan kara bahasi akan wannan matsalar insha Allah goro to kai za ka amsa wannan tambayar goro ana ajiye shi ko baya ɓaci to amma ana ana iktiyati da goro saboda ka babu zakka ba a iktiyati da goro goro mai haramta ki ba zai na'am a a cuta cutarsa ba tsardiya ba ce ai ba kamar taba ba ce taba kat'an tana sa cuta amma goro ai yin din idan mutum ya zama to idan bai to ya dimanta a kan cinsa ba ai ba Allah ya tuce shi ba An haka ne zai ce coca cola ma haramun ce dan akwai kafin a cikin ta hmm? ai kasancewar kafin ba ne ke sa cuta ba kuma akwai magunguna da dama da suke da kafin. Hmm? kasancewar akwai kafin a cikin abu ba shi ne zai mai da shi haramun ba tunda kafin din ai sai ya kai wani sai ya kai wani matsayi ne da sabo da jiki yayi da shi sannan zai tasiri ya sa jiki rashin lafiya to raka ba za a ce goro hukuncinsa shi ne hukuncin taba ba ita taba kasan banda kafin din nata ai akwai cutar akwai waɗansu cututtuka ma da take kawowa ba wai don saboda kafin din ba kawai na'am ba ta haƙura to na biya ita ya haramta shi a <laughs> ah, ga tafannuwa tana ɓata numfashi tana tana sa warin baki amma ba haramta ta ba sai dai aka ce idan ka ci kada ka shigo cikin mutane Na, eh amma duk da ka ba haramta ta ba to wa nisabul harfi hamsatu Ausu to nisabin kayan amfanin gona suna yana da nisabi shine wusuki guda biyar wannan da nassan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito hadisi ne mashhuri ليس فيما ma duna khamsati laysa fi أو tamri sadaqa aw ta riwayar laysa fi ma duna min tamrin habbin babu zakka akan abin da bai kai wusuki guda biyar ba na wato dabino a wata riwayar na kwaya ko wato amfanin gona to menene wusuki kenan nan ya fassara wusuki da da da ma'auni na lokacin su a yadda wato a lokacin banu umayya a lokacin eh lokacin banu umayya da aka zo aka kafa aka yi ma'auni wanda yake aka yi standardizing aka tura shi a ko'ina ina yace wa hiya alf riflin wa 600 riflin bil bagdadi shine rifli guda dubu da ɗari shida na arritlul bagdadi kullu ritlin mi'atu dirham kowane ritl guda ɗaya dirhami ɗari wa samaniyatun wa ishiruna dirhaman da dirhami daga ashirin da takwas wato dirhami ɗari da ashirin da takwas da dirhamin maki da dirham wanda yake na makka shi kuma a dirhamul maki wa huwa hamsuna wa kumta habbatan min sha'irin mutawassit ana kirga su da wato a kwaya guda hamsin da biyar kwaya hamsin da kuma humusi biyu na kwayar sha'ir wanda yake sha'ir almuta wafi madaidaici wannan a dirham ɗinnan awon nan da suka yi ina da nazar a kansa don suna yin amfani da wato dirham ne na nauyi ma'aunin nauyi inda ma'auni iri biyu ne akwai ma'aunin nauyi akwai ma'aunin faɗi ma'aunin nauyi shine wanda za ka ɗora a kan ma'aunin faɗi shine wanda za ka yi awansa da kwano daban kuma ciki annabi sallallahu alaihi wasallam wajen misabin zinare da azurfa sai amfani da ma'aunin nauyi nan nauyi ake amfani da shi sai yanzu muke amfani da gram wajen sanin gram nawa ne wanda za mu gane ko misabin zinari ko azurfa yi, da gram za a yi ba za ka ce za ka yi shi da awo ba ka ce volume ɗinsa nawa ne amma wajen amfanin gona sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da alwus bai amfani da awo wanda za a ɗaura a gwada nauyinsa ba tunda kwano ɗaya na alkama nauyinsa daban yake da kwano ɗaya na dabino ko ba haka ba nauyin zai zama to ɗaya ko ku kwano ɗaya na alkama nauyin zai zo ɗaya da kwano ɗaya na na dawa nauyin su daban ne to tun da annabi sallallahu alaihi wasallam yi miqdari da awo na yawa ba na nauyi ba bai kamata mu mayar da awon yawa mu mayar da shi na nauyi ba bai kamata mu mayar da shi na nauyi ba don haka gwadawa da dirhami wanda ke dirhami miqdari ne na nauyi kuskure ne kuskure ne wannan saboda haka koma za mu yi zuwa ga ma'auni na annabi sallallahu alaihi wasallam shi alwusuk dinnan wusuki kowane guda daya alwusuk guda daya sa'i 60 ne saboda haka hamsatu ausik sa'i 300 ne afa sa'i kuma wanda ake awan wanda ake fitar da shi wajen zakafin da kai na yi je na yi yawo na yi yawo a tsohuwar kasuwar jidda da aka ce ba za a samu sa'i din a jidda ba sai a fa'i da na je madina ban same shi ba na samu waɗansu tsofaffin waɗanda suke da irin wannan wanda yake na sa'i na asali na asali na musulunci wanda aka san shi suke sassaƙa shi kafintoci ne tsofaffin kafintoci suke sassaƙa shi da ainihin mai idarin sa'in da ake da shi na tunda sai su sassaƙa shi ya fitar maka da ainihin sa'i na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da na zo da shi a hukumar shari'a muka zo muka gwada shi muka cika shi da yashi muka ɗauko kwanuka kwanan awo mun san sun san a lokacin abin akwai lokacin da a cikin hukumar shari'a a farkon zuwan malam ibrahim shekarau an zo an ɗauko za a fitar da mikidarin awo tun a kafin nan a lokacin da haka dabar da kwamitin shari'a tun zamanin kwankwaso na farko an yi wannan ma aka fitar da kwano guda aka je aka zazzaga kasuwanni aka fitar da kwanuka aka samu akwai kwanuka guda uku a hukumar shari'a muke amfani da wa'annan kwanukan guda uku don mu ga wanne ne wanda yake sa'i na shari'a sai muka gano kan cewa sa'i na shari'a shine kwanan awo da aka yi a tun farkon da aka kaddamar da kwamiti din shari'a tun lokacin kwankwas na farko wanda ake ce masa na bogaji na bogaji wannan kwanan shi aka samu shi kuma wannan kwanan lokacin sarkin kano alhaji sarkin kano abdullahi bayero aka kaddamar da shi a matsayin shi ne kwanan awo na shari'a saboda haka da muka auna sai muka ga ya dace da wannan kaga abin da aka yi sarkin kano abdullahi bayero yana daga cikin wanda suka kula da sha'anin harkar shari'a matuƙa shine kafa SAS shine kafa abin da ya je dauko malamai daga Misra don su rinka koyarwa ya damu da sha'anin kuma lokacin da aka zo wajen gano alƙibla irin kokarin da aka yi wajen gano alƙibla a masallacin cikin gari kuma ya niyyar sai ya masallaci na waje bai samu ya yi ba sai abin nan a sarkin kano ado ne ya gina yana da da kula da sha'anin harkokin addinin musulunci to ɗaya daga cikin abubuwan da ya yi wanda sai a lokacin ne mu muka gano shine kaddamar da wannan sa'i na shari'a wanda yake so raka duk wanda yake son sa'i na shari'a ya nemi wannan kwano da ake ce masa na bogaci wannan ni shahidi ne akan wannan da mun zo mun gwada mun auna mun gani sa'i ɗaya shine daidai kwano cikon na bogaci to wannan kwano guda ɗari ukunsa shine nisabi guda ɗari uku kwano ɗari uku shine nisabi na bogajin na bogaji ne ko na bogaji eh? shi dai din wannan din to idan ya zama to cewa aka samu kwano 300 kwano 300 kai kai girbi ya zama to kai kwano 300 to ya kai misali a cika shi ake tab a kai baka da ake auna ake auna abin nan ba inda ake awo dai a wajen masu a kasuwa ba wai ka yi ba sai nan sai ka share sama a'a ka yi kai ta zubawa kai ta zubawa har sai ya gama ya cika makil ya cika tab cikin kwano daya sau da yanzu kamata ya yi a san kuma mikidarin a wannan kwanan dari shida buhu nawa yake bayarwa tunda dai yawanci dai buhu da ake kwano arba'in ne ko kwano arba'in ne buhu to amma da wani da wani kwanar da wani irin kwanar idan da kwano ne na sa'i kwano nawa ne zai yi buhu daya sai a kida sai a sai a abin da ya kamata yanzu a kwatanta a sani kenan domin masu noma su sani na'am mm kwano 35 shi yake yin buhu irin wannan labo gaji din kwano 35 shine yake yin buhu to saboda haka kwano kwano 300 zai zama kan cewar yanzu buhu takwas kwano 280 kenan ko saboda haka da buhu takwas da kwano 20 shine misali saboda haka idan amfanin gonanka idan shinkafarka ta kai buhu takwas da kwano 20 to akwai zakka a ciki in ko buhu takwas ne da kwano goma ko da kwano goma sha tara to babu zakka a ciki domin idan ya zamanto cewa bai kai sa'i 300 ba koda da kwano koda da sa'i ɗaya ne babu zakka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa fi ma duna hamsata awsukin sadaqa na'am buhu eh to wani buhun kenan wani buhu ne kwano 35 din na bugajin wani irin buhu babban buhu na'am domin dai yanzu kun ga mu buhu mu buhu mu tsaya ga sa'i mutsaya ga sa'i sa'i 300 shine nisabi sa'i 300 shine nisabi in kana so ka san mikidarin sa'i ka je ka sami kwano na bogaji saboda haka kwano 300 na bogaji shine nisabi na wake da maiwa da gero da alkama da dawa eh, da gyada eh, da masara da waken soya da shinkafa duk waɗannan na'am eh da riɗi da riɗi ma da acca Yawwa to yanzu acca da acca da acca za a ce a acca daidai take da gero na'am ka kaga kamar farin gero ce ko ko a'a ba za a ce mata gero ba gaskiya eh, amma dai gero da maiwa su kan sun yi kama da juna to bari mu karasa da Allah babu na'am wa inna ma tu'tabaru al-awsuqi aw al-awsuqu ba'da wad'i ma fiha min al hashati war rutubati ana wato ana ikibarin wasu ɗin ne bayan an cire abin da ke cikinta na bawo da kuma wato sauran ɗanyantaka sauran ruwa ruwa da ke ciki wato kamar dabino da zabib kenan idan ya gama bushewa sau da kai kamar gyaɗa ma sai in an bare kenan sai in an ɓara ɓawon sannan zai zama to za a duba alwusuf abin da ake nufi wal mukhraj min zakati harfi al ushur abinda ake fitarwa na zakar amfanin gona al'ushur ushuri zakar tana da yawa kashi ɗaya cikin goma sauraka idan kana da sa'i ɗari uku sai ka fitar da sa'i goma in kana da sa'i ɗari shida sai ka fitar da sa'i ashirin a sa'i sittin ko in kana da ɗari uku ka fitar da talatin na ce abinda goma na ce talatin in kana da sa'i ɗari uku ka fitar da sa'i talatin shine zakkar shine al'ushur kashi ne cikin goma eh 10% 10% in kana da ɗari shida ka fitar da sittin an fahimta aiku kashi ɗaya cikin goma 10% fi ma su fiye min gairi mashakka cikin abin da aka shayar da shi aka yi nomansa ba tare da wahala ba ma'ana aka yi amfani wajen wajen noman wato noman damuna ruwa ne ya zo ya shayar da shi kama istama'i kamar ruwan sama wa nisful ushir fi ma suqiya bi alatin rabin ushiri kuma a cikin abin da aka shayar da shi da wato wato ala shine kamar nau'i wato kamar abin ban ruwa irin ba kaddawali kamar wanda aka yi musu hanyoyin ruwa din nan addawali su irin haka irin yadda ake ma ake lambu a hanyar ruwa na'am komi ake ce masa hanyar ruwa wanda yake za a rinka ɗebo ruwa ana zubawa ko amfani da famfo hmm, a yi rijiyar burtsatse ko kuma a yi irin katon famfon na wanda yake yayyafi akan dabbobi duk dai irin wato kan shukar idan wannan ne saboda akwai wahalarwa ba da ruwan sama ba ne sai aka rage abinda za ka bayar kashi daya cikin wato rabin ushiri shine 5% 5% eh, kashi biyar cikin ɗari kenan saboda haka idan mutum ya je noman rani a kura yake amfani ringa amfani da famfo hmm, ko abun kore ya je amfani da famfo ya noman rani ya noman alkama idan ya samu idan ya samu wato a nisabi sa'i 300 nawa zai bayar da zakarsa 15 sa'i 15 zai bayar da zakarsa saboda ya yi da noman rani ba ya yi da noman damuna wanda yake shine mai sauki ba to wannan shine bayanin da malam ya yi a cikin wannan babi a nazarkar amfanin gona to ina ganin mu tsaya a nan wajen sauran bayanai kuma sai zo wajen amsa tambayoyi insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wannan ka ajiye akwai tambayoyi akwai wanda suke na zakka amma ba na son mai tambaya wajen wannan darasi na zakkar amfanin gona saboda akwai watakila a cikin waɗanda yake za su tambaya da suke da tambaya saboda haka abin da yake da alaka da zakkar amfanin gona kawai zan amsa sai sauran darussan Allah dan a amsa sauran tambayoyin wannan yace menene hukuncin masu yin amfani da kwanon na bogaji yayin da za su sayi gero ko shinkafa a kauye amma idan za su sayar sai su sayar da karamin kwanon awo farashin kuma daidai kamar yadda suka sani a wani ai kasuwanci ne ai ba su ce maka idan ka saya a kan in ka saya a kan cewa in ka saya kan in sun sayar maka akan cewa kwanon nan kwanon na bogaji ne a hali kuma ba na bogaji ne. Sai wannan sun zama to al-mutaffifi sun yi tafsiri amma idan sun sayar akan cewa wannan shine kwanon awona wannan shine shine iyakacin awona kai kuma ka san cewar a daga ganinsa ka san kan cewa bai kai na bogaji din ba ka saya a haka to wannan aiki niki ne wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ba ciniki ne na da ake da da ake yin cinikin da yawa da ba a yi tamasul ba a ce kwano ɗaya na wannan da kwano ɗaya na wannan in kwano ɗaya na wannan da kwano ɗaya na wannan dole ne zamanto kwanukan daidai suke idan ciniki amma idan ciniki ne da kuɗi wannan fabi'u kai fashitun idan kana yadan biyar haka ake na'am wannan wani abu ne daban amma ba za ba zai to wannan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah yana jin Allah yana jin kan wanda ya to mai sauki wajen saya mai sauki wajen sayarwa wannan wani abu ne daban haka ake so amma ko ba za a ce yayi tafsiri ba eh me ce ka zama riba inda riba ce riba ce a cikin shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam an zo an ce yayi tasiri ya rage mutane suna tsada a cikin abubuwa ya ce a rage a sanya farashi da ba wanda zai wuce shi ya ce a inna Allah huwal musa'ir wa huwal qabid wal basir Allah shine yake kayyade farashi shine mai da arziki shine mai takurawa ba na son haɗu da Allah da wani kirkin ana cutar na cuce shi a cikin haƙƙin saboda watakila idan ya zo ya yanke ya zama to cewa akwai wani wanda yake za a cutar da shi wajen sayarwa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba a bari mu amsa wannan sai kai tambayar ka shin akwai zakka ga mutumin da yayi iftikar wato iftikar yake so ce wato ya sayi wake tsawon shekara guda da yayi tsada kuma sai ya sayar ayo ai idan ya idan ya sayi wake duk wanda yake sayan duk wanda yake sayan abu ya jira farashin sa ya tashi sannan ya sayar da shi to wannan yayin da ya sayar da shi zai fitar da zakkarsa zakkar kuɗi zai bayar zakar kuɗi zai bayar saboda idan mutum ya sai wake shi bai zama tokan cewar mai a mai noma zai fitar da zakar amfanin gona bane da zakar amfanin gona wanda ya noma waken ne amma wanda ya saya to shi zakar sa zakar kayan kayan kasuwanci ne zakar urubin tijara za ta zama to zakka ce ta urubin tijara idan shi kansa ya noma waken yayin da ya girbi ya fitar da zakka to idan daga baya ya zo ya sayar to babu zakka akan wannan kudin nasa sai dai idan ya aje kudin daga ran da ya sayar kudin suka shigo hannunsa suka shekara to sanin da fitan musu da zakka amma wanda ya sayi wake ya ajiye shi dan farashin sai tashi sannan ya sayar na farko dai ba ihtikar bane wannan ba shine ihtikar ba ba shine boye kayan abinci ba boye kayan abinci shine lokacin da abinci yake wahala ake wahala ake yunwa sai ka je ka saya ka boye wannan ne ihtikaf amma lokacin da abu yake kaka yake da yawa ka saya ka ajiye ya nuna kan cewar kenan kana da wadata za ka iya haƙura kudin naka su makale a cikin da haka tunda za ka haƙura kudin ka su makale kana da haƙin ka ci riba akan wannan wannan ba ihtikar ne. mutane da yawa suna kuskuren wannan wani lokaci na faɗa har sai a rinka jin kan cewa wataƙila ku riwa na wannan kasuwanci ne sai sa nake faɗa a'a ku je ku karanta littafin baji الباجي شرح المن... شرح المد... شرح الموطا المنتقى للباجي كسن cikin malamai akwai malamin mu Sheikh Muhammad Al-Muqtar yake cewa duk cikin malamai na mazhabobin nan bai ga wanda yayi bayanin ihtikari ba irin albaji kuma shi malami ne wanda yake karantar da fiqh al madahib al arba duk mazhabobin yake karantawa mugni kansa ya karance shi ya sauke shi sau biya sau bakwai karatunsa daga farko har karshe mugni kawai to yake cewa ba wanda ya yi bayani kamar albaji don haka in kana so ka san me bayanin ihtikar ka je cikin a cikin sharhin muwatta ne don imam malik ya kawo babu yayi babi akan al-ihtikar wa tasrif aya ka shine kawo hadisin la yahtikiru illa khati to yi sharhin sa kyakkyawa yayi bayanin menene ihtikar a wannan kuma shine ma'anar da ake nufi dan haka to wanda ya sai wake yana jiran farashin sa ya tashi sannan ya sayar da shi to yayin da ya sayar da shi to zai fitar da zakkarsa kwatankwacin wannan shi cikin tambayoyin da aka yi akwai wanda ya tambaya yake cewa shi ciniki gidaje yake ya sai gida idan ya rike shi in aka samu idan aka samu wanda yake bukata ko in ya dan ajiye shi ya yi watanni ko ya yi shekara ya sayar da shi wani lokaci ya kamfin shekara ma kafin ya samu wanda zai sayar zai fitar da wannan shine wanda ake ce ma al domin mai sayar da kayan tijara a babin zakka an kasa su kashi biyu a matsabar mali da almudir da al almudir al-mudir wanda yake juyawa ya sayo abu ya sayar ya sayo abu ya sayar kullum zaka samu yana da kayan kasuwanci a cikin kantinsa ko a tare da shi yana da kuma kuɗi a hannunsa al-muhtakir kuwa shine wanda zai saya ba zai sayar ba yana jira ne sai ya kakar wannan abin ta wuce ya zama to bukatar mutane ta yawaita a kansa sai fito da shi ya sayar irin wannan da shi shine yayin da ya sayar sai ya masa da zakar kuɗi a wannan lokacin ba sai ya jira kudin su shekara ba sawa'un wannan abin ya shekara ɗaya ko bai shekara ɗaya ba daga lokacin da ya ajiye shi zuwa lokacin da ya sayar da shi ko ya shekara ko bai shekara ba yayin da duk ya sayar da shi zai fitar masa zakar shekara ɗaya saboda haka idan mutum ya sai gida da sai gida miliyan biyar ya ajiye shi bayan wata takwas sai ya zo ya sayar da shi miliyan bakwai to a lokacin nan sai ya fitar da zakka 2.5% kashi biyu kashi biyu da rabi cikin ɗari zai fitar da zakkarsa a cikin kuɗin gidan da ya sayar a cikin kuɗin gidan da ya sayar kashi biyu cikin ɗari kashi biyu da rabi cikin ɗari zai bayar da zakkarsa to a wannan da gero da maiwa abu ɗaya ne a wajen masana su a hausa ne kawai daidai ne da gyada wadda akwai mai tsargo da eddakar eh, eh? eh, to mai ɓargo da eddakar sannan masana ma akwai masara ma akwai kala-kala kamar mai zaki da wadda ba ta da zaki haka ma alkama da dawa duk a ilmance suna da nau'insu wanda duk suna saba wa juna to saboda haka wannan jazakallahu khairan ka amfane mu saboda haka kaga ya ya tabbatar mana cewa gero da maiwa dukkanin su gero ne jinsi ɗaya ne dama ko abin da muka faɗa din kenan to haka ma za wannan ma dan ko kamar irin su masara ko da su gyada da alkama da suke jinsi jinsi wannan tun dama sunan su ɗaya ne kaga babu dama babu rigima akan cewa jinsin abu ɗaya ne na'am na'am zakar inibi eh sai ya bushe ba a fitar da zakar inibi a yanda yake danye haka sai dai ya halatta a yi kardado a inibi da dabino sune ne kaɗai malik ya ce ya halatta a yi kardado a yi ka zo inibinka kafin a girbe shi sai a samu wanda yake sun san inibi sai a ce wannan inibin idan aka girbe shi aka shanya shi ya bushe ruwansa ya tsotse ya koma ya zama to zabib zai kai kwano kaza idan ya faɗi wannan to sai amfani da wannan harf din da wannan kardadin da yi sai a fitar da zakar daga cikin wannan shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tura abdullahi ibn rawaha zuwa khaybar yake yin wannan haka zalika dabino dabino tun kafin a girbe shi idan ya zama to ya riga ya kai lokacin da za a sauko da shi za a yi masa har za a yi masa kardado a zo a kiyasta a ce wannan dabinan idan aka girbe shi aka busar da shi ya zamanto tamro busasshen dabino zai kai kwano kaza to in ya faɗa wannan ku adadin kwanan to sai a fitar da zikidarin zakarsa a bayar su kan ba a fitar da zakarsu a haka suna ɗanye sai an ko dai in an shanya su an yi girbin an shanya su ya zamanto tamur ɗin to a lokacin a fitar da zakar ko kuma mutum yana so ya zaman tokan cewar ya ci wani abu daga ciki yayin da yake ɗanyensa yayin da yake fresh sa sannan kuma ya ba da zakar a lokacin to in yana so wannan sai ya zo ya sa ai har ai kardado a kiyasta a gani nawa zai ci in an yi girbin sa an shanya shi to sai a ga idarin abin da yake sannan sai a fitar da ushiri daga cikinta na'am Mm. shi abu hanifa abu hanifa ahsant wannan yana daga cikin matsala da abu hanifa ya saba abu hanifa a wajensa babu nisabi tunda Allah ta'ala cewa wa atu haqqahu yawma hasadi ku ba da haƙƙin sa girbi saboda haka duk abin da aka yi girbi babu zancen nisabi kuma saboda hadisin jabir da annabi da hadisin ibn umar fi ma saqati as-sama'u wal fi ma saqati as-sama'u wal uyun aw kana asariyan al-ushr wa fi ma su iya bin nadhi nisful ushur annabi sallallahu alaihi wasallam cewa dukkan abin da aka shayar da shi daga ruwan sama ko daga wato korama ruwan korama wanda yake gudana au kana asariyan ko kuma abu ne wanda yake wato a bishiya wanda take ne wadda take mai ɗiban ruwa da mai ɗiban ruwa da jijiyarta ba ta buƙatar a shayar da ita nisful ushur ake al ushur ake bayarwa kashi ɗaya cikin goma wa fi ma suke bin nan abinda kuma duk aka shayar da shi ta hanyar ban ruwa shi kuma nisful ushur wato kashi ɗaya cikin rabin ushuri kashi ɗaya cikin ashirin kenan to sai abu hanifa ya ce wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fi ma fi ma abinda duk aka shayar da shi bai ce ya kai wani miƙidari ba dan haka wancan hadisin naku da kuka kawo cewa ya kayyade da hamsatu ausukin wannan zanni ne ba za a yi takfisin am da shi ba saboda haka bai aiki da hadisin abu sa'id ba to kuma al'aula kai haƙƙi da ka aiki dukkan hadisai kai jami aljamu a min at-tarjih shi yi aiki da hadisin Jabir da na Ibn Umar bai aiki da hadisin Abu Sa'id ba amma su Malik sun aiki da dukkan hadisan suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam da yake fi ma saqati as-sama'u aw wal uyun aw kana athariyan al-ushr yana bayanin miqdarin abun fitarwa wani. nan kuma da yake laisa sai ma duna hamsata ta sukin mimina tamri sadaka yana yana bayanin mikidarin misabi saboda haka abinda duk ya aka shayar da shi sai in ya kai misabi sannan za a fitar da wannan miqdar na'am masu dani eh yawa to damin nan dole ne a san miƙidarinsa dani ɗaya idan aka yi sassaka eh, sussuka su ya guri ya wukance in aka yi sussuka a cikin dani kwano nawa zai fitar ko kwano goma yake fitarwa ga dogaye wani irin kwano na bogaji din eh to mu dai gaskiya dole ne dole mu bayani bisa shari'a a shari'a kwano na bogaji din nan shine ake yin awo da shi ake sanin miqdarin nisabi saboda idan dami daya zai kai kwano goma na wannan kwanon na bogaji to saboda haka a kaga a dami talatin shine kwano ɗari uku kenan ko dami talatin shi ne nisabi don haka idan kai noma ka samu dami talatin sai ka fitar da dami sai sai ka fitar da dami uku shi ne zakka idan dami amma faɗa sharadi idan wannan dami ɗaya ɗin ya yi daidai da kwano goma da bokaci amma in ba haka ba batun kardado wajen alhabbu a wajen malik ba a kardado sa. ba a cewa ai muna kardado wannan damin idan aka yi sassuka zai kai kwano goma ba a yin kardado ana malik ya ce domin kardado ruksa ne ruksa ne tunda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyasta shi da mikidari dole yi taqidi da shi to amma malamai sun yi ruksa akan ayi harsu saboda aikin annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma a cikin ruksa ba a kiyasi a wajen babin ruksa an tsayar akan akan at-tamru wa zabib mu tsaya anan amma sauran in ba dabino da zabib ba ba a yi masa kardado sai dai a san shi bit taqdiril haqiqi dole sai an auna haqiqatan da haka kada mutum ya dogara da dani ya dogara da awo wanda yake za a yi ya san mikidarin shi yasa yake da muhimmanci daya daga cikin abubuwan da ya kamata a yi yanzu tunda an yi kwano wanda yake an san shine kwano na shari'a kwano na bogaji to kamata ya kuma a yi buhu na shari'a a yi buhu na shari'a wanda da shi ne za a iya miƙidar za a iya sani in aka yi buhu na shari'a a ce alal misali kwano a ce ga wani buhu shi ne buhu na shari'a kwano arba'in to da duk wanda ya noma zai cika wannan buhun in dai zai yi wannan buhun ko ma a iya kwano talatin kwano talatin buhu na shari'a duk wanda ya noma ya samu buhu goma kaga ya samu kwano ɗari uku kenan ya samu nisabi sai ya fitar da buhu ɗaya ya bayar to kamata a ce abin da a mi wannan kokarin ya kamata a samu wata kungiya da bikin kungiyoyin addini su su kai ma su kai ma hukumar shari'a shikenan sai su samu goyon bayan gwamnati a samu a kaddamar da shi na'am eh to ai shi nake cewa shi wanda yake ya zo idan ya saya ne idan sun sayar ma mai sayarwa akan cewa akan kwano na bogaji din ne sun yi abin da sun yi albus amma an suka sayar kan cewa wannan shine kwanan awon duk da yake abin da suka saya daga wajen yan kauye da babban kwano ne babu komai ciniki ne ciniki ne da suka yi to malam alishi da bake ce ta karshe na'am to wani ya ji ya gaya mun ni ban ji ba duk ɗaya ne na bogaji shine sa'i ɗaya ai duk wannan shine bayanin da nake yi na bogaji shine sa'i eh na bogaji shine sa'i sa'i kuma shine mudu hudu sa'i kuma shine mudu hudu dan haka yayin da mutum ya zo zai fitar da zakka ya nemi wannan na bogajin ai zai gabtar da zakkar da kai na'am Eh. oho na gane wato mutum yana kamar mai sayan abubuwa ya ajiye kamar mai sayan wake alal misali waken da ya saya kamar na dubu ɗari ne da ya sayar bai riga ya kai nisabi ba a'a mikidarin dole sun ya kai nisabi miqdarin tunda ai zakka kuɗi ne zakka kuɗi dole sai ya kai nisabi sai idan ya kai miqdarin nisabi dinari 20 ko dirhami 200 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نقتان من تحتنا اللهم إنا نسألك في نفور في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم انصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم آت مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين